radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a cikin wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan namu koma noma bayan sa akwai shirin nan na kiɗe iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin namu amma kafin nan duka sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 25 ga watan mayan shekara ta 2022 da daidai da 24 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan mayan shekara ta 1892 aka haifi marshal joseph titu tsohon shugaban kasar tarayyar yugoslavia titu ya shiga yakin duniya na ɗaya kuma har sojojin ƙasarsa suka kame shi amma bayan gama yakin an sake shi sai kuma yakin duniya na biyu ya tada dubban sojoji waɗanda suka yi turja a gaban sojojin jamus ƙarƙashin jam'iyyar nazi wanda hakan ne ya sa ala tilas adolf hitler ya janye daga yugoslavia bayan kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban tarayyar yugoslavia a shekara ta 1953 sai kuma shekara ta 1974 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa na mutuka raba titu ya ci gaba da shugabancin tarayyar yugoslavia har zuwa shekara ta 1980 da ya mutu yana da shekaru 88 a duniya masu ware kun san cewa shekaru 59 suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan man shekara ta 1963 shugabannin kasashen afirka talatin suka rataba hannu a kan yarjejeniyar kafa kungiyar haɗa kan kasashen afirka wacce ake kira da oeu a takaice a birnin addis ababa na kasar ethiopia shugabannin kasashen ghana masar da kuma gini na lokacin ne suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kafa wannan kungiya sai kuma a watan yulin shekara ta 2002 kungiyar ta zama tare afirka wato au e a halin yanzu da au e tana da kasashe 54 wanda suke matsayin mambobinta shugabannin kungiyar suna taro so guda kowace shekara kuma a lokacin ne ake zabar shugaban kungiyar na karba-karba bayan kuma kungiyar tarayyar afirka tana da kwamitoci daban-daban waɗanda suka hada da babban kwamitin zartarwa sai kuma kwamitin tsaro da sauran kwamitoci na raya tattalin arziki da ci gaban kasashen afirka da dai sauransu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 kungiyar ipop ta yi allah wadai da kisan wata bahaushiya a jihar anambra a tarayyar najeriya an yi wata tattaunawar sirri tsakanin amurka da saudiya da kuma isra'ila yanzu kuma ga labaran da ke diki ma'aikatar harkokin wajen kasar sin ta girgada amurka da cewa za ta janyo wa kanta rigimar da ba za ta iya ɗauka ba idan ta ci gaba da bin hanyar da bata dace ba akan batun taiwan wanda da yana zuwa ne a cikin sharhan da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sin wang winbin ya yi a tare manema labarai a je talata akan kalaman shugaban kasar amurka joe biden na bayan nan dangane da batun taiwan wang ya ce amurka na yin yakacin kokarinta wajen yin wasa da kalmomi bisa ƙa'idar nan ta dunkulalliyar kasar sin amma kuma ina son in tunatar da bangaren amurka cewa babu wani karfi a kowane bangare na duniya a ciki har da ita ta amurka wanda zai iya kare masu neman ballewar taiwan daga dunkulalliyar sin ya kara cewa amurka ta karya alkawalan da ta dauka a kan batun taiwan ta kuma yi fitali da ka'idar kasar sin guda daya ta kuma ruguza dukkanin alkawala a asirce da kuma a bayyane domin goyon bayan ayyukan 'yan aware a taiwan ya ce idan amurka ta ci gaba da bin hanyar da bata dace ba to kuwa kasar china za ta zira ido ba domin kuwa za ta dauke dukkanin matakan da suka dace domin kare kasar ta kungiyar masu fafutuka na kafa kasar biafra ipop a nigeria a ranar ce talata sun fitar da wata sanarwa da ke allah wadai da kisan da aka yi wa wata bahaushiya mai juna biyu tare da 'ya'yanta guda hudu a rahoton jaridar leadership wanda ta bayar matar 'yar asalin jihar adamawa ce wadda take zaune a urumba ta kudu a jihar anambra kuma lamarin ya faru ne a ranar lahadin ta gabata inda wasu 'yan bindiga suka yi wa matar kisan gilla tare da 'ya'yan nata an kashe ta ne dai tare da 'ya'yanta guda hudu amma direban babbar mota ɗin da ke ɗauke da ita ya tsire bayan kai harin kazalika a wannan ranar ne aka kashe mahaya babura guda biyar 'yan kasuwa tare da kone tare da kone ababen hawansu kungiyar ta ipop ta ce tana yin allah wadai da abin da ya faru sannan kuma ta ce muna jaddada cewa hausawa suna shan wahala sosai a hannun fulani kamar mutanen biyafara don haka ba za mu bari wani mai laifi ya sake taba su ba suna da yancin su kasuwancin su a duk inda suke bukata a kasar mu wanda su kashe matan nan tare da 'ya'yanta guda hudu hausawa dole ne su fuskanci hukuncin su sannan kuma za mu zo kansu in ji sanarwar ta ipop to jama'a ba saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran kafofin yada labaran amurka sun buga wani rahoto na wani babban dan jarida wanda yake zaune a isra'ila game da yunkurin sasantawa da gwamnatin joe biden ta yi tsakanin saudiya da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila a cewar dan rahoton wato barak gravid wanda ya fitar a shafin sana intanet cewa idan sulhun da amurka ke tsakanin riyadh da tel aviv ya nasara za a ɗauki hakan a matakin farko na daidaita alaƙa a tsakanin saudiya da isra'ila wasu majiyoyi biyar na amurka da gwamnatin isra'ila sun shida wa yaɗa labaran amurkan cewa tattaunawar da amurka ta yi ta shiga tsakani ta hada da kammala mika mallakar wasu manyan tsibirai na kasar masar guda biyu tehran da sanafir wanda suke cikin tekun red sea ga saudiya a cewar barak gravid idan aka cimma matsaya sakamakon wannan tattaunawa hakan zai zama wata muhimmiyar nasara ga siyasar joe biden ta kasashen ketare a cewar fadar white house ana son cimma wanda ne kafin ziyarar joe biden a yankin gabas ta tsakiya a ƙarshen watan yuni tafiyar da za ta hada har da ziyarar saudiya da kuma isra'ila dangane da batun kisan gillan da isra'ila ta yi wa yar jarida shirin abu a kuwa kasar amurka ta ce kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ba wurin binciken kisan da aka yi wa yar jaridar shirin abu akila ba ne kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ned price shine faɗa haka wani taron manema labarai da bai cewa washington tana son ganin an gudanar da sahihin bincike akan gaskiyar kisan gillan da aka yi wa yar jarida shirin abu akila ya nuna cewa gwamnatin amurka ba za ta taba yarda cewa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ita ce wurin da dace domin gudanar da bincike akan kisan shirin ba ya kara cewa washington ta yi kira ga falastinawa da isra'ila da su hada karfe da karfe wajen gudanar da bincike akan kisan abu aikila wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kotun manyan laifuka ta duniya ta amince da karbar karar da aka shigar a gabanta bisa laifin kisan gilan da aka yi wa shirin abu a akila a ranar goma sha ɗaya ga watan yuni wanda sojin isra'ila suka yi wanda kuma wasu daga cikin kafofin yada labaran amurka daga suke har da tashar cnn sun ce wani sojan isra'ila ne ya auna shirin abu a akila kuma ya harbe ta da harsashi a nan tafi kuma ta rasa ranta ta jama'a masu karshen labaran duniyar kenan. to ban sauran labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryen mu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to ayu za mu yi dubi ne akan wani shiri na gaggawa da bankin raya afirka ya fito da shi domin fuskantar ƙalubalen da ke gaba na wato karancin abinci da duniya take fuskanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. ranar juma'a da ta gabata wato 20 ga watan nan na mayu shekara ta 2022 bankin raya nahiyar afirka ya amince da sakin wasu kudade da za su kai dala amurka biliyan ɗaya da rabi domin fuskantar kalubalen matsalar abinci da ake fama da ita a duniya a ƙarƙashin wannan shirin manoma miliyan 20 wato ƙanana kenan a nahiyar afirka ɗin za su amfana da kudaden da za a saki domin su samar da kayan abincin da za su kai tan miliyan 38 abubuwan da za a baiwa manoman ya kunshi irin abinci mai nagarta da kuma kayan aiki na zamani. sannan abu ne da ya cewa a halin yanzu duniya ta fada cikin matsalar abinci da za a iya fuskanta karancinsa saboda yakin da rasha take yi da kasar ukraine sanadiyar wannan yakin dai nahiyar ta afirka tana fuskantar karancin abinci da yawansa zai kai tan miliyan talatin musamman alkama masara da waken suya waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a abincin da ake sarrafawa na yau da kullum a nahiyar saboda haka manoman nahiyar ta afirka sa da buƙatuwa da su sami iri mai nagarta kafin damuna bana ta kankama hakanan kuma za a baiwa manoman na nahiyar afirka takin zamani kudaden da bankin raya afirka din ya ware suna a ƙarƙashin mataki ne na gaggawa da kuma na kota kwana domin fuskantar wannan matsala kudaden da aka ware har ila yau sun karu da dala biliyan goma sha biyu don akwatanta da irinsu da bankin raya afirka din ya ware shekaru biyu da suka gabata ta fuskar wato samar da abinci a nahiyar shugaban bankin raya afirka dr akinwomi adesina wanda ɗan najeriya ne ya bayyana cewa taimakon da ake baiwa nahiyar na abinci bai isa ciyar da nahiyar ba dr adesina ya kuma ƙada cewa afirka mata da bukatuwa da kwanukan abinci na sadaka ko taimako abin da take bukatuwa da su shine irin abinci domin nomawa da injinan noma da girbi idan afirkan ta samu waɗannan to za ta iya ciyar da kanta da kanta cikin mutunci domin roƙon abinci da miƙa hannu da yin bara yana tare da ƙasƙanci in ji dr adesina a farkon wannan watan an yi wata ganawa da ta shawarwari akan harkokin noma da samar da takin zamani a tsakanin manoma na nahiyar ta afirka da ministocin kuɗi da noma na ƙungiyar tarayyar afirka ministocin kuɗi da na noma sun amince cewa za su samar da sauye-sauye a cikin salon ayyukan nasu saboda a kawo da dukkanin matsalolin da za su iya kawo cikas a hanyar da aka ɗauka na cimma wannan manufa ta daƙile karancin abinci wanda zai iya faruwa ya kuma jefa nahiyar ta afirka cikin matsala a cikin nahiyar ta afirka an samu hauhawar farashin kudin alkama da kaso 45 cikin 100 hakanan kuma farashin takin zamani ya tashi har ya rubanya da kaso 300 a halin yanzu da akwai ƙarancin takin zamani a nahiyar da ya kai tam miliyan biyu hakanan kuma farashin burodi da sauran muhimman kayakin abinci da sun tashi to da fatan za a cimma wannan manufa kuma kayan aiki da kudaden da za a ware a cikin nahiyar tamu ta afirka za su isa ga manoman na asali domin su taka rawar da aka san su da ita wajen baiwa al'ummar nahiyar abincin da suke bukatuwa da shi domin kaiwa bakin salati da kuma fatan cewa yakin da ake tsakanin rasha da ukraine zai kawo ƙarshe domin baiwa duniya damar samun abinci waɗanda suka daɗe suna tamu daga wannan nahiyar. To masu rarrai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kun fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To yau shirin na ya yi tattaki ne inda ya gaito muku Farvis Amiri domin jin irin waƙar da yake ɗauke da ita. وكوفة برلخيلة Hareyetime iletişine Da sekine kafir şekana Sütüne zeyo aseman Zeyo آسمان تاریک سحر آخر نزدیک زیو آسمان تاریک سحر آخر نزدیک 他身心。 عف خل To malam da Farbis Amiri a cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan. amma madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala. ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. So wannan zamu ga gari sai Allah kai mu can an jima da yamma kafin lokacin bulun kowa da kwanaki mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you